Sabon sanata Habu Ibrahim Ga ga kuma gashin Ya ce mu fita tunin da kashin Ga mafita ta gyara kasar mu Sako ne in Masu kallo da sauraro barkanmu da ganawa a cikin wannan sabon shiri mai suna ba ni in baka. Shiri ne da zai zama dandalin baje kolin manufofin dan takarar shugaban kasar Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar APC ma mai alamar tsintsiya. Alhaji Bola Ahmad Tinubu domin wayar da kan 'yan arewa amfanin sa, sabani da masu cewa baya kishin arewa a wani bakin tsari irin nasu na ɗiban 'ya'yan tinkiya a zuba kare. Yau shirin da mun samu sukunin tattaunawa da shugaban majalisar dokokin jihar Kano, Right Honorable Engineer Hamisu Ibrahim Chideri, kamar kullum dai sanata Abu Ibrahim shine jagoran wannan shiri. Ni kuma sunana Kabiru Inuwa daga kamfanin Hago Media and Creative Ventures. Deka da karkashin kulawa Abdul Aziz Mai Taraka. Dan Allah sai a dakace mu. Mun ci gaba da haduwa lokaci bayan lokaci wanda alhamdulillah wannan ce ta sa a ranar da sanda ake barbushin zai fito takarar shugaban kasa sai na ji sha'awan in dai dan kudu za a yi ba dan arewa ba to ba mu da wani mutum wanda ya kamata mu marawa baya face shi asuwaji bola ahmad tinubu saboda dalilai da dama a na farko abin jin daɗi abin farin ciki a wancan lokaci da na je gidan gwamnatin lagos yana gwamna na ga hausawa waɗanda mazauna garin lagos ne waɗanda ya ɗauke saka su a gwamnatinsa akwai cikin ƙananan ma'aikata ma akwai hausawa akwai inyamurai akwai dukkanin ƙabilu waɗanda ya saka su a gwamnatinsa wannan ya nuna shi ba shi da kyama kuma ba shi da yana da sha'awa ya haɗa kan al'ummar najeriya to wannan ta sa a wannan lokaci ake gaya mana cewa cikin kwamishinoninsa akwai ɗan jihar ogun akwai ɗan jihar kwara akwai ɗan jihar ondo so kaga wannan abu ne da yake nuna cewa shi ba shi da ƙabilanci kuma ba shi da irin abin nan da za a ce kawai sai sai ka ko sai ka shi musulmi ne eh, amma kuma a lokacin eh, gwamnatin ta sako shi kowa da kowa so wannan ya nuna cewa yanzu ma wannan gwamnatin da za a kafa insha Allah ta, ta musulmi ce amma za a yi da kowa da kowa kamar yadda wasu suke magana cewa za a musulunta da Najeriya ko an yi muslim muslim ticket to wannan <clears throat> ai ina ganin aka dubi abin da ya faru baya duba da rekod din da ya aje to za mu tabbatar da cewa wannan zance ba haka yake ba bayan wannan ma'amala da na yi da shi ta mutum da mutum ta kai tsaye <clears throat> na fahimci halayensa kyawawa wanda musamman na rashin ƙyashi na son ya kafa al'umma ya kafa mutum duba da a jihar lagos yadda ya kafa al'umma ya kafa mutane na gani ɗaya bayan ɗaya da ɗaya babu a najeriya wani mutum ɗaya wanda ya kafa al'umma ya kafa mutane suka zama mutane kamar a soji bola ahmad tinubu ah, in ka je lagos tun daga sanda ya bar gwamna ah, har iya duk wanda zai gwamna a lagos sai wanda a soji bola ahmad tinubu ce zo ka yi haka nan kwamishinoni haka duk sanda zaɓe ya zo haka za a jujjuya za a zauna ya ce wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza ah, kuma abin jin daɗi abin farin ciki shine a cikin zo wane ya kaza wane ya kaza din nan za ka samu kwamishinoni yanzu hakan nan akwai kwamishina bahaushe eh, alhaji kabiru wanda dan jihar katsina ne dan asalin jihar katsina ne amma yana kwamishina na ruwa a jihar lagos so wannan ta sa na ganin in allah ya sa a soji bola tinubu ya zama shugaban kasa to zai dauki kowace kabila a tafi da ita sannan zai dauki dan kowane addini a tafi da shi wanda wannan muka rasa a shugabanci ko a jagoranci a najeriya idan za a samu mutumin da yake ganin kowa nasa ne sannan kuma kowa da kowa duk ɗaya ne duk ɗan najeriya ya kamata ya ci amfanin najeriya to insha allahu ina ganin ƙasa za ta daidaita kuma za a samu cigaban da ake nema to duk bayan wannan in ka dubi yadda ya mai da jihar lagos musamman ta fannin tattalin arziki ɗaya da ɗaya yau duk najeriya babu wata jiha da za ta iya tsayuwa da kafarta eh, idan ba tare da kudin ƙasa da ake rabawa ba to yau jihar lagos za ta iya tsama da kafarta kuma za ta iya duk abin da ya kamata ta yi ba tare da an ba ta wani kaso daga abuja ba eh, wannan kadai eh, ya zama darasi ko kuma ya zama abin misali yadda muna fata muna kallo in allah ya sa ya sami wannan mulki ya zama shugaban kasar najeriya to za a sami irin wannan yanayi da za a inganta dukkanin hanyoyi na tallafar tattalin arziki da kuma hanyoyi na kafa masana'antu da inganta su da daidaita al'amura yadda najeriya za ta tattalin arziki zai inganta ta tsaya da kafarta mai girma su fi babban kalubalen da ake kallon ina kalubalanta wannan dan takara na da mm. kake ta faɗin nagartarsa mm. an ce najeriya tana wani wadi mm. musamman rashin tsaro da durkushewar tattalin arziki ga kuma shekaru sun can masa ba ka kallon wannan kalubalen da suke kalubalanta ko za su iya nasara to kamar yadda ka faɗa gaskiya ne ana najeriya tana cike da kalubale kala-kala musamman ma na tsaro da kuma tabarbarewar tattalin arziki to amma <clears throat> duba da yadda in ka saurari yanda ake hira da shi da kuma irin bayanai da yake yi a wurin tarurruka to za ka ga cewa jikin ne tsufan ya riska amma alhamdulillahi kwakwalwan da sauran dukkanin abin da ake bukata na jagoranci yana nan daram so muna da kyakkyawan fata har yanzu insha Allahu Asiwaji Bola Ahmed Tinubu yana da kuzari yana da karsashin da zai tsamo Najeriya daga wannan hali da ta shiga musamman na fannin tsaro da fannin eh, tattalin arziki wanda jihar lagos ta fada duk cikin irin waɗannan abubuwa amma alhamdulillah da taimakon allah da iya jagoranci na asuwaji bola mai tunubu, yau duk an tsamo su daga wannan yanayi jihar kano na ɗaya daga cikin jihar da ke alfahari da ita wanda arbishi da za a yi masa a hmm. ranar sa. to dama ni na faɗa tun farkon farko tun farin fitowarsa cewa jihar kano kasancewar ta jihar da ta fi kowace jiha yawan al'umma a wannan lokaci na faɗa cewa ta fi kowace jiha yawan delegate masu zaɓe wanda kafin a tabbatar da shi dan takara ne muka yi alkawarin cewa za mu ba shi ƙuri'a da ta fi kowace yawa kuma alhamdulillah mun ba shi allah ya sa ya zama dan takara yanzu kuma abin da ya rage shine insha allah mu fito kwai da kwarkwata mu dangwala masa ƙuri'a ya zama mun ba shi kuda da tafi ta kowace jiha yawa domin ya zama ya kasance shugaban kasa na gaba insha Allah menene kiran ga yan arewacin Najeriya bisa wancan kalaman yaudara da ake musu a ƙarshe to babban kira na shine musamman ga masu fadar cewa muslim muslim ina kira ga yan uwanmu mazauna arewacin ƙasa musamman kiristoci da kada su yadda a yaudare su a faɗa musu cewa za a musuluntar da ƙasa ai da zai musuluntar da ƙasa da tinya musuluntar da lagos saboda haka na kira gare su a watsi da wannan karyace-karyace da ake yadawa su kuma 'yan uwanmu eh, musulmai na arewacin najeriya na kira gare su dama ta samu mu yi iyakacin iyawa mu tabbatar da cewa wannan jam'iyya mu ta apc ta kai ga nasara a soji bola ahmad tinubu ya zama shugaban kasar najeriya saboda alfanu da kuma ah, abubuwa na alkhairi da muke kyautar zato a kansa wanda an allah ya so ya yadda zabensa zai zame mana alkhairi zai zame wa kasar gaba ɗaya alkhairi sannan insha allahu ah, a ƙarshe a samu fita daga cikin dukkanin matsaloli da ake fama da su a wannan lokaci. Ibrahim ya ce mu fita tunan da kashin ga mafita ta gyara kasar mu